Alhamdulillahi rabbil alami Shi ma wannan aiki wato aiki ne na neman samun ko wani labari ko wani bayani ko wata ishara dai da za a nuna maka cewa shi wannan aiki da kake an san kana yi sai a nuna maka wani ɗan wani sha'ani na sirrin Allah tabaraka wa ta'ala. Eh su irin waɗannan ayyuka suna ƙara wa bayi imani suna ƙara wa bayi yarda da Allah tabaraka wa ta'ala wato ka ɗan ga wani abu na mamaki haka eh daga cikin sha'ani na malakutun ubangiji tabaraka wa ta'ala akwai wanda suna nan sun maƙale wa aikin wa asuru suna ta ganin abubuwan mamaki wanda mu kanmu da muka bada muna yin al'ajabi kwarai idan suka gaya mana ga abin da suka gani ah, <coughs> sannan wasu kuma suna nan sun maƙale wa aikin da wallaili da shamsi da da wattini din nan suma suna ta ganin abubuwa na al'ajabi to shi ma wannan aiki a raɓa shi cikin na uku wala'alla wani kuma shi ya zama an masa fatahinsa saboda haka wannan aiki idan mutum ya yi shi in Allah yarda a cikin sati ɗaya zai ga wasu isharori da za a nuna masa cewar an san yana wannan aikin to kada mutum ya alfahari in ya ga abin da ya gani kada ka ji kai wani ne kada ka yi alfahari kada ka yi abu ka ci gaba da yin wuridin to kuma a gaba za ka ga abin da zai za ka gani fiye da wanda ka gani a sati guda ɗaya nan insha Allah alhamdulillah wa salamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala wa ma tawfiq illa billah bayaka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a ah, shi ita duniyan nan ita muke ciki ita muka sani to amma Allah yana da duniyoyi eh, daban-daban da akwai riwaya wadda bayin Allah salihai suke faɗa cewan duniya duniya wadda Allah yake da ita ta fi dubu ɗari shida ce da irin abin da Allah yi a ciki da irin abin da ake a ciki da shauransu alam alam awalin ga sunan. to da haka eh, wani zubin ka san wani abu wanda yake bayan hawas alhams dinnan sense organs da ake cewa kuma ka riski wasu abubuwa sai ka tsara yadda da Allah wannan ayyuka hikiman su kenan wanda ya nemi Allah ya sanar da shi wani abu sai aka gaya mai a mafarki yi kaza ko bar kaza ko aka nuna maka kaza kaga ai sai kai wani appreciating sai ka ji ka ji daɗi da shauransu to wannan aiki ga yadda yake a ana karanta wannan abin da zan faɗa ƙafa goma sha uku bayan dukkan sallar farilla haka kuma in ka zo bacci kafin ka kwanta sai karanta kafa ɗaya to shine in kai yana a cikin sati ɗaya in Allah da za ka ga yan isharori na cewa an san kana wannan aiki in ka ci gaba kuma to ana nan ana nan za ga kuma wani abu fiye da wanda ka gani a satin nan insha Allah aikin abin da ake karanta bismillahir rahmanir rahim kaf ha ya ayin sad hamim ayin sin qaf كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيء يطاع علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس سيكم صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق شكينا قد أن آيون أكي كرنتها so goma sha uku bayan dukkan sallar farilla ƙafa goma sha uku to in ka zo bacci kuma to sai ka karanta kafa ɗaya ka tabbatar da za ka yi bacci kana da tsarki ko ki tabbatar da za ki bacci kina da tsarki yar uwa ba ina magana da maza kaɗai ba hakke ma za ki iya yi a mai afuwa kamar yadda nake faɗa da maza ka saba magana to shine tarifin eh, lamirin kake yawan amfani da maza amma mata ma ah, za su iya yi Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu ma'assalam